ci gaba da karatunmu na lamiyatul zakaɗi wallafa kai wa takunkumi sadakan sadakinta kuma taiminul qaba wannan mun bayanin ta darasin da wuce ransa ya billah la ilaha illa da haka za ta rantsa cewa billahi la ilaha illa huwa bai biya ta ba kuma ba ta yafe wata ba tunda baya nan ya rasu shikenan sai a ba ta sadakinta to ita wannan matar sai ya zama wato ba ba rashida ba ne safiha ce wanda tana da wauta ba ta da wayo gashi ta girma ta balaga amma ba ta da wayo irin to ba a sa su zuwa. so da aka sai sai aka ce za a ba ta sadakin da amma rantsuwan da za ta yi cewa mijin bai biya ta ba kuma bai abin da ba ta fi masa ba wannan za a jinkirta shi har lokacin da ta zama ta yi wayo shi nan sai ta rabe shi ne wato ta sadakar za ta hajjiri shi ne na'ibul sa'idin wato ta za ta hajjiri ana ba ma'abociyar takunkumi ita ce wawuya marar wayo wanda mijinta ya rasu bai ba ta sadakinta ba wato da ana ba ta sadakan sadaki idan ta tabbatar da shaidu cewa bashi ne wa urji'at ai urji'at al-yaminu ana jinkirtar da rantsuwa saboda an yi bayani ta a bayan rantsuwan ba sai an maimaita ta nan yasa aka ce wa urji'at al yamin mu'annas majaz an jinkirtar da rantsuwa li rushdin har zuwa ga halin wayo a lokacin da ta yi wayo kafin ta rantse. da taron sai rantsuwan biya cewa ba a biya ta ba ba ta yafe ba sai ma da ya ce ka fisti ya tsatsi mahajuri kamar ma cancantan mahajuri wato wanda aka yi wa takunkumi injala da ya bayyana shi kuma ko namiji ne ko mace sai cancanci abu a wajen wani ya kawo shaidu ya kawo shaida guda ɗaya cewa wannan abu nasa ne to ana buƙatar ya ƙara da rantsuwa tun da shaida ne guda ɗaya da shaidu biyu ne ba buƙatar rantsuwa yanzu za a jinkirta wannan rantsuwan har zuwa lokacin da wato ainihin ya yi wayo sannan sai ya rantsi ko kuma ya balaga sannan sai ya rantsi shi ne abin nan ka fiske ka mace iskishka kaman wani ne aka sayar masa da abu akwai kuma sai ka tayi abun naka ne wanda ya sayar masa ba naka ba ne a kaga kai ka cancanci wannan abun ke na ma idan ka kawo shi shi ba sata yayi ba ba kwace ba shi ma ya saya ne a sai wanda ya sayar masa ba nasa ba ne wanda ka kai shi ka sani tun da kaga kayanka a hannunsa sai ya baka kayan in kana da shaidu shi kuma ya koma wajen wanda ya sayar masa ya biya shi kudinsa tun da abun ba nasa ba to don an samu irin wannan sai zama na akwai shaida guda ɗaya kaga za a haɗa da rantsuwa ne don mutum ne baligi mai wayo ya haɗa da rantsuwa kawai cewa wannan abu nasa ne sai a bashi amma sai zama na ba mai wayo ba ne ko kuma yaro ne ƙarami wadda haka ba za a haɗa ba za a yi rantsuwan ba a yanzu sai lokacin da ya balaga ya yi wayo sannan sai a rantse idan an rantsi shi kenan sai a bashi kayansa amma za a riƙe abu so da ka har sai lokacin da ya rantse sai ce kaman gaba kaman ma wanda baya nan ne tun ne baya nan ya yi tafiya sai wawakinta wani ya karɓa masa wani haƙƙinsa na wani wanda ya rasu ko kuma ya cancanci wani abu ne mana haƙƙinsa ya kayan sa sai wani saya a wajen wani shi kuma ya yi doguwar tafiya irin tafiye-tafiye da ake da ba a ji labarin mutum amma ya wuce ta wani ya karɓa masa to shi ma wasu malayan suka ce ana jinkirta rantsuwa sai lokacin da wannan wanda ya tafiyan ya dawo sannan sai ya rantsi don ya rantsu shi kenan ya cancanci abu amma nan sai ce wal aqwalu arba'atu maganganun guda hudu ne idan a dangane da abin da ya shafi wato wakilin nasa malam bai kama da so ba wasu suka ce shi wakilin za a bashi wannan abu a dukkan matsaloli guda biyu kawai in ya so daga baya shi wancan in ya zo sai ya rantsi amma idan bashin su ita karba masa wajen mamaci za a bashi in wani abu ne na wancan wani ya je siya bai sani ba za a ba wakilin in ya tabbatar da shaidu amma wannan rantsuwa din sai idan ya dawo zai yi ta misali idan shaida guda ɗaya ne za a haɗa da rantsuwa sai magana ta biyu kuma ba za a ba shi ba abin da ya shafi istihqaqi shi wakili ba za a ba shi ba har sai lokacin da wancan ya dawo wanda ya wakilta shi ya amma abin da ya shafi yaminul qada in an tabbatar da shaidu guda biyu wanda ya wakilta shi yana biyan mamaci bashi ana bashi abin wancan ya dawo sai ya rantsa a cikin da rantsuwan har sai wancan mai bashin ya dawo magana ta uku shine shi wakilin ya rantsa sai a bashi abu amma zai rantsa ya ce wallahi ni a iya ilimi na bai ya taimaka ba kuma bai biya shi ba sai a bashi kawai wallahi ya ilimi na wannan abu nasa ne so da aka sai a bashi na hudun shine a matsalan jin bashi da wanda na wanda ya wakilta shi a wajen wani mamaci zai rantsa ya ce billahi la ilaha illa huwa a iya ilimi na a za a biya shi tattori ba na rantsuwa mun wuce shi shine ya rantsa ya a matsalolin guda biyu a iya iliminsa bai yafe masa hukumar biya shi ba magana ta wasu shine abin da ya shafi bashi za a bashi kai tsaye yawancan ya dawo sannan ya rantse rantse abin da ba ya rantse ba kawai tun daga shaidu guda biyu amma banda istihqaqi shine idan abun sa yana hannun wani ya tsaya a wajen wani to anan an samu shaida ɗaya ba za a ce ya rantse ba ya bashi wannan a bashi wannan abu saboda haka za a jira sai lokacin da mai wannan kayan ya dawo sai ya rantse idan ya rantse sai a a bashi kayansa ne ma'anan kaman gabawal a aqwalu arba'atu Kamar ma wanda ya fake ne wanda baya nan ya tafiya mai nisa amma ya ta wani ya karba masa hakkinsa sai ce guda kuma ne su ne wanda na faɗa wakila wasu malamin suka ce ya halifu zai rantse fi maharin abin da ya shafi sadaki abuha babanta mu'ajjila yana mai gaggautawa wato waccar da aka ce wato ta sadakan za hajiri hajri wa urji an lirushni idan mace ba ta da wayo mijinta ya rasu irin wani da ba a barin su su sarrafa dukiyarsu saboda wautar su. sai mijinta ya rasu bai ba ta sadaki ba aka samu shaida lalle bashi ne to sai muka ce za a bata amma rantsuwa sai lokacin da ta yi wayo sai ta rantsu wa wakila wasu malaya suka ce ba haka aka yi ba haka za a yi ba ya halifu abuha baban ta zai rantsa fi mari dangane da sadakin ta din mu'ajjila yana mai gaggauta rantsuwa sai ce billahi la ilaha illa huwa bai ba ta sadakin ba kuma ta yafe maza ba maimakon ita a jira sai lokacin da ta yi wayo kawai baban ta ya rantsa kai haka wasu malamai suka ce kenan baban ta shine waliyinta waliyinta yana tsayawa a matsayin a matsayinta wani ce bi infazi in fi dainin lirabbihi ila halifin ne ka fiski faqbala bi infazi fi dainin, da zartar da wasijin da aka yi fidainin na bashi lirabbihi ga mai shi ila halifin ba tare da rantsuwa ba ne akwai maganganu guda biyu wato mutum ne yake idan na rasuwa ne yana bi na bashi a biya shi yanzu idan ka zo biyan wannan bashin sai mutumin ya rantse cewa ban ya fi masa ba bai biya ni ma na suka cewa ba sai ya rantse ba shine kaulani maganin guda biyu kawai za ka bashi kawai wani ya yi wasu cewa fi abinsa bashi ya biya shi wasu kuma ne suka cewa duk da haka dai zai rantse in an zo biyan bashin rantse ba biya ka ba abin da baka fi masa ba kuma bai biya ka ba don muke da kenan ba mamaki bayan wasiti din kuma sun haɗu kila ya biya shi to shi ne maganganu guda biyu bi in fazi isa'in da zartar da wasiti in na baki da rabbin ka mai bakin akai wasiti wa yaukin ta wani shi mamaci kafin ya rasu ku biyawa ne bila halifin ba tare da rantsuwa ba za a bashi sai sai ce ne akwai maganganu guda biyu wasu ce sai an rantsa wasu ce kuma ba sai an ba sai an tsaye ba ai ba bukatar rantsuwa tun da an game an ga wasiti sai dai a kotu ne za a biya bashi a kotu dai shi kenan sai a tsada rantsuwa ya ce ka fidiki kamar ma gaskantawa bada, ka karɓi wannan wato kamar sharɗanta gaskantawa sharɗanta gaskantawa shi ne mutum da zo yi mu'amala da kai ya ba ka bashi so ya sayar maka abu ba tare da ka biya shi ba amma sai ce duk lokacin da na yi da'awar ba ka biya ni wannan abun ba to za a gaskanta ni ba tare da ba tare da na rantse ba a lokacin da baka nan ko kare su wato sun rubuta a rubuce ni wane na karɓi bashin wane kuma mun sharaɗi da shi idan na yi tafiya ba na nan ya nemi haƙƙinsa ko in na mutu ko ana bashi za a bashi wannan bashin ba tare da yaran ba Da zai an yi haka in ka zo bayan yaran su ka nemi bashin ka sai ka rantse ko ka sai ka rantse ba to shine nan ma akwai maganganu guda biyu wasu sun ce ba sai yaran rantse ba suna riga an rubuta wannan sharadi wasu wasu sai duk da aka je sai yaran rantse don wata kila ya biya shi takardan kuma daga baya aka ganta shi ne za ka karɓi wannan magana wasu ma ne suka ce idan ajali ne mubarrat wanda an san shi da gaskiya mutum da ya shahara da gaskiya ba a sa da gaskiya shi ba ya sashi ya ratse ba tun da an riga an rubuta an yi sharaɗi ba yi ba za a ajali ba za a biya shi sa in yi haƙƙin sa amma in ba ajali ne wanda ya shahara ba Ba ne sun sa ɗari bisa ɗari ba an kuma da shaidu sai ya ratsa bin a bashi wato ainihin addashi bashin ba ba. da yake da muntazimin matlubu in ya kalibi ya bina da muntazimin matsalubulin ya kalibi ya bina ta wani bai ya karya ba idan karanta shi kawai kamar ba waka ba da muntazimin matsalubun in yan kalibi ya bina amma ruju'un bada da kalbin lahafala imultazimin da mutumin da yake lizimtan yake lizimtan wato shari'a matsalubun kuma shine mudda alayhi abun nema in an ce matsalubun wanda ya kawo kara wanda yake da wanda ake da'awan yana rike da haƙƙin wani ana ce masa ba ana ce masa mudda dai shi ko wanda ya kara shi ne mudda mai neman haƙƙi ko ka ce tsalibu mai nema to sai ya ce limultazimin matsalubin matsalubin abuwan limultazimin matsalubin ba matsalubin ba ga wanda ya lizimci shari'a matsalubin kuma shi aka kawo ƙara shi ake neman haƙƙi na gare shi an yanka an ya ƙalibar yamina ya juyar da rantsuwan ba an ce abin nan shi ya rantse ba ya rantse billahi alladhi la ilaha illa huwa wani baya bi na haƙi shikenan in ya rantse baya bi na haƙi wanda ake neman ya rantse din shikenan zaka ce to zai iya juyar da rantsuwan ga ainihin khasab dinsa abokin musulmansa shi da ake nema ya rantse billahi alladhi la ilaha illa huwa bai biya shi ba bai abun nan ba bai biya ki ba kuma bai yafe masa ba shi ake neman ya rantse shi ke nan sai ta ah, ni ba zan rantse ba amma ku ku rantse cewa ya biya ni ko na yafe masa ina da daman yayi wannan shine qalbu yamini kenan ina da dama in sun rantse shi kenan shi kenan shi bai rage rantsuwa ba amma in ka rantse shi kenan sai ya ce amma rujuwun amma dawar rantsuwan ba da kalbi ba an juya ta laha ba da kalbin laha bayan an juya ta fala babu wani wato ba za a ce a mu bara mu rantse ba kai ka rantse a in ba su rantse ba su shi kenan ya biya shi hakkin. saboda in an yi kalbul yami to kuma za a samu dauro za a samu dauro shine me daurin Shi shine kai ka ce bara ta rantsewa ka da abin da ya nima ce ba zan rantsa ba shi ma ne da ita, ce ba zai rantsewa ba a'a ana samun sau daya misali yanzu an ce albai na albayyinatu ala yi wa yaminu alamar man za mu ya ɗaukar sa a matsayin wannan idan ka kawo ƙara na aka ce ka kawo shaidu sai kace kace kace abin nan sai kace ba ka da shaidu ba za a ce ni na rantse ba ka bi na wannan haƙƙi shi nan. sai na ce ni ba zan rantse ba kai ka rantse to ni ba zan rantse ba shaida ne guda ɗaya cewa ana bi na wannan haƙƙi kai sai ka hada da rantsuwa ka samu shaida guda biyu sai ba ka haƙƙi sai ka ce kai ma ba za ka rantse ba to ba za a saki dawo kuma a ce ni in rantse sai na ce ba rantse ba za a saki ba a ce kai ka rantse ba za ka rantse to shabu zai kare shine dauru kenan to ba za a yarda da wannan ko da haka in ni ban rantse ba ka samu me shaida daya ni ba rantse ba ba ba ka dina, amma kai ka rantse kana dina. ko in kai ka rantse kana dina sai a baka in sai ka shi kenan ka san yadda hakika yanzu baka da wani haƙƙi shine ma'anar min matlubin an yi yasriba yamina shi wanda ake neman ya rantse zai iya cewa a kai ka rantse ni ba zan rantse ba amma rujum amma ta take da wajen wanda yake rantsuwa ba da kalbin laha bayan an juyar da ita zuwa ga wancan ɗayan fala ba a yin haka haka nan da zan samu na cancanci abu a wurinka ina da shaida guda ɗaya wanda abu na ce na ne na samu shaida guda ɗaya haka za a ce na haɗa da rantsuwa in na haɗa da rantsuwa shi ke nan na zama ya zama shaida biyu sai ce ni ba zan rantsa ba kai ka rantsa kai in ka rantsa za ka kama hanyar ka bi? cewa abun naka ne ba nawa ba ne ko ba dama kuma ka ce to ni ba zan rantse ba kai ka rantse a in ka kiran zuwa kawai kenan shari'a ta kare domin in ka ce ni in rantse ko na ce ba zan rantse ba zan ce kai ka rantse kai ba ka rantse ba ba rantse shari'a za ta kare yake cewa dawo shi ne ma'ana wannan baitin duk wanda rantsuwa ta lizince shi imultazimin yamina kenan ga wanda rantsuwa ta lizince shi matlubi wanda ake neman ya rantse an ya saliban yamina yana da daman ya juya rantsuwan ya ce kai ka rantse ni yanzu ana son rantse ta hajjala imman ka tajjala ya ce wa aqlu imanin wato katangance bayi ku yangi lazimin dole ne mutlaqan da babu kai su yangi kyawawa ne ko ba kyawawa ba kai wata baiwa ne sai ka kai kara kashe baiwar ka kuma tana hannun wani sai kace baiwar ka ne to sai aka ce to kaje ka kawo shaida to shikenan kafin ka kawo shi zuwa tabbata inan za a hana shi wanda ke take hannunsa saduwa da ita sai dai aka yi ta wani wuri a ajiye ta na zuwa wani dan lokaci har a tabbatar da shi saboda akwai shari'a a kansa mota ne ake rikici a kanta ya ya kar a fada haram ce, wa hunna amma idan ba bayi ba kamar a ce mota ne ko gida ko shago ko mashin ko makamancin wannan ko tariga ko takalmi to liman yabgihi ga wanda yake neman a tsare a hana mutum amfani da shi ya halatta mimman qad ay daga wanda aka yi wa wato ainihin ajali zuwa lokacin da zai kamo shi zai kamo shi wato mota ne a nan wani sai ka kai karansa ko alaman kana da gaskiya idan ka ce a hana shi hawa motar nan zuwa kwana kaza za a sa maka ajali kwana biyu ko uku sai ne in kawo shaidu ba za a tsare wannan motar za a tsare ta in kane ne haka in baka nema ba kuma shi ne ya ci gaba da rike motar? in gida ne ya ci gaba da zama a gida in baka nema ba idan shago ne ci gaba da zama a shago in riga ne ci gaba da zaɗin baka nema ba ko takalmi amma in ka ta a dakatar da shi da amfani da abu ni da shaidu a nan kusa to za a sa maka ajali zuwa yan kwanaki ka je ka kawo shaidu a hana shi amfani da abu idan ka samu shi nema baka saba kuma ya rantsa ya ci gaba da amfani da wato ainihin kayan sa to ne ma ne ya kawo misali yace fa ardun bi man il harfi wad dari in takul li sukna fa tutla ma li kharjin li ta'ila qira'an lahu hal kulluhu in bi qissatin niza'un jara aw qissuha zaka faqbala yace fa ardun idan idan idan gona ce to ana yi ana ana ana sa mata takunkumi bi man il harfi da hana noma ta sai da kake noma ta yanzu an kai kara ba ta ka bane sai a ce to an dakatar da ita an dakatar da kai noma ta kai gaje ka nemo shaidu mu tabbatar da taka ne ko taka ne ko ba taka sai ce wadari gida kuma in ta kulli tukuna in gidan da ake zama ne dama wanda yake da'awan gidan nasa ne wanda yake ciki wani ne a ciki shi yake zama shi asalin mai da'awan nasa ne so ne zai ce ba nasa bane nasa ne dama yana zaune a ciki fatukula shine a wofin ta da ita a daina zama wani zai kawo kara kana gida yace a wannan gidan nasa ne sai ne ni a tashe ka tukun kafin a gama shari'a a gama shari'a kuma shaidu su a kusa suke za a je a kawo ana da wannan dama ce ka koma wani wuri amma fa sai an ga alama a gaskiya shikenan sai ka tashi daga gidan sai ce mali harjin abinda kuma ba wanda yake ba wanda gidan yake hannun hannunsa yake zaune a ciki ba mali harjin abinda haya ake bayarwa litafila ka tsare kira allahu hayan da ake bayarwa wato gidan da mutum da ya zo ya ce nasa ne ko sai ya zama wanda gina yake hannunsa shi yake zaune a gidan ko kuma ya zama haya yake barwa yana karɓar kuɗin haya idan wanda wanda gidan yake hannunsa shi yana zaune a gidan ne sai ka nemi ya tashi daga gidan kafin ka kawo shaidunka a gama shari'a kana da wannan daman ko ka kawo shaida ɗaya kafin ka kawo wani shaida so da aka haife to ya bar gidan domin kar ya lalata gidan kafin shari'a ta kare wannan kana da daman a kauda shi daga gidan a tashe shi daga gidan ko kuma ya zama haya ne ake bayarwa idan haya ne kuma ba kudin hayan ne za a tsare ba za a dinga baki ba za a dinga ajewa a kotu ko a wani wuri a amintacce yanayin an gama shari'a aka tabbatar da waye mai gida sai a baki kudin hayan gidansa ne ma'anar wannan baiti fa'arbun bi man harfi idan gona ne a hana shi nomawa wadari in ta kulle sukuna gidan idan ya zama yana zaune a ciki wani gidan yake hannunsa sai wani yake na ne kuma yake a dakatar da shi fatukula za a bar gidan ne gabata ya kwashe kayan sai bar gidan ya koma wani gidan amma mali hajjin da ake karban haraji shine haya ko da kai alkali ka tsare kira allahu hayan da ake bashi wajen hayan za a tsare ba za a tada yan haya ba mai laifin su su kuma da za a tashe su to da haka kudin hayan ne ba za a baki ba tabbatar wa mai gida gida ce su ci gaba da haya shi kenan ko ce daga wannan hayan ya kare shi kenan bisa su bar masa gida ba to sai ce hal kulluhu shin duka kudin hayan za a tsare bishe satin idan wani bangare ne ni zaɓun jara jayayyan ta gudana idan ba duka gidan ba ne kan wani part ne na gidan wani bangare ne na gidan gidan yana da two bedroom two bedroom guda biyu sai zama kai a two bedroom guda daya kake rikici da wanda gidan yake hannunsa ɗayan ba ba jayayya to duka kuɗin hayan gidan za a tsare kama a ce mutum da ya kama gidan dubu ɗari biyar ko kuma rabin yi da kuke jayayyan dubu ɗari biyu a tsare dubu ɗari biyu da dubu ɗari biyu da hamsin a tsare su wanda ake rikici a wannan bangare dubu ɗari biyu kuma da hamsin a bawa wanda gida yake hannunsa mana iya inda jayayyan take nan ne za a tsare kuɗin hayansa ko duka gidan da a tsare in an gama cikin sai a mayarwa wannan kuɗinsa a mayarwa wannan kuɗinsa to shine akwai saɓani a ciki ko suka ce duka kuɗin ne ko suka ce ba duka shine au qismuha ko wani bangare na kuɗin hayan ne hal kulluhu duka kuɗin hayan za a tsare in bi kisatin ai in kana al-khasmu bi juz'in min ad dari idan husuma ya zama da wani bangare ne na gidan ba duka ba duka duka kudin hayan da a tsare kaga in duka ne ka duka za a tsare amma ba duka gidan bane wani bangare ne gidan niza'un jara jayayya ta gudana au qisruha au shakin kudin hayan inda wannan rikitin ya shafa shi za a tsare ragowan kuma a ba wani gidan yake hannunsa to kuma maganganu guda biyu wasu ce a ah, duka kudin wasu kwasance wani bangare na kudin sai ce za ka faƙbala ka karbi wancan faƙbala za ka kenan ka karbi wancan mana duka kudin haya za a aji sai an gama kiri a tukunan an gama sai a ɗauki kudin hayan wannan na wannan bangaren in shi ne da gaskiya a kai masa sa. in ba shi ba ne kuma wani da awon shi yake da gaskiya a riba biyu a ba wannan rabi bangaren nasa wannan kuma ba shi bangaren nasa shine ma'anan zaka fasbala ka karbi kudi ka karbi wancan cewa duka za a tsare kudin haram wa hal shahidun kafin bi aqlin na'am wala fama shahid fama shahidain alwaqf fi thamanin jala بما بي أخوفا من فساد وحلفا مع الأل مطلوبا ويبقى كمن جلا هل شاهد كاف شين شيدا قدار إيا إسا بأقل وجن صري ka تأمري لك آيانك wato za ka kai kara ka samu shaida guda ɗaya kafin a kawo ɗaya ne za a ce ka fita daga gida idan da ake rikici tun da an samu shaida ɗaya adali akwai alaman gidan ba na ka in shago ne ka fita da shaida kwaya ɗaya ne ko kuma tafiye da ɗaya sai an samu shaidu guda biyu na'am wasu ka ce shaida guda ɗaya ne wala wasu ka ce a ɗaya baya isa da shaidu guda nawa guda biyu da inda shaidu guda biyu ne kenan in sun bizo in an samu shaida biyu ke rage kafin hukunci kace gidan nan naka ne ka ka shaidu a dalai guda biyu sai kuma aka ce to in ka kawo a dalai guda biyu a hana shi aiki da ko mu'amala da gidan in shago ne zama a shagon in mota ne hawan motan a zuwa lokacin da za a zama shari'a in rage an samu shaida guda biyu ba zai gaya min mun sha yin sa nan hari da ko ka kawo shaidu guda biyu a dalai kai ba za a ce an yi hukunci shi kenan kawai kai a baka abu ba dole akwai izari izari shine za a ce to yanzu ga hujja ta tsaya a kanka ga shaidu a dalai guda biyu ka yadda da wannan ko kuma kana ganin akwai wata suka da za ka iya yi wa adalin kana da wani hanzari to gaga wani zai ta eh ina da shi ni wannan ban yadda adali bane sai daga cikin shaidun nan ba adali bane to ga ganin ba za a ce ka kawo shaidun ka cewa ba adali bane to a wannan dan tsakani kai ta fita ka bar gidan zuwa ka je ka kawo ka kawo shaidun ka ne zuwa maka ajali in kwana ɗaya biyu ne kawai sai a barka ka je ka kawo in ba ka kawo ba kaga za a maka hukunci in ka kawo kuma sai a ce gawa ne ba ya ɓata shaidan ka sai ka je ka nemo wani wani shaidan kuma da ko su shaidu ba ko sai ka hada da rantsuwa in guda ɗaya ɓata ɗayan ba ɓata shi ba in babu shaidu a kai in akwai shaidu a kai ne ma'anar wannan wahal shahidun shi shaida ɗaya kafin ya isa bi akli wajen tsare abu a hana amfani da shi wanda ake jayayya a kansa ko ake shari'a a kansa na amma ne yi shaida ɗaya ya isa mana wala wani ko a shaida ɗaya bai isa ba fa ma shahidaini alwaqfu to sai shaidu guda biyu sai dai fa ma shahidaini alwaqfu amma dakatarwa fi samanin abun da ya shafi kuɗi fa ma shahidaini a tare da shaidu guda biyu ne jala ya bayyana wannan sabuwar magana ne ma magana mu ta kare daga wala Na mu ya shaida ɗaya isa ana ta amfani da abu da ake shari'a a kansa wala wasu kace da isa wake nan sai shaida ce to sai aka ce kuma fama a gida ne tare da shaida biyu ne ku dakatarwa wajen amfani da abin da ake shari'a a kansa fi samanin dangane da sha'anin kuɗi jala ya bayyana bima biya da abun da aka sayar kaufan saboda tsoro bin fasadi na bacin abu wato jayiyan sai zama wani abu ne da ake tsoron zai faci to alƙali wanda maza dole sai ke wara ce jayiya ne akan nawa cinyan cinyan saniya ne kuma ce kafar saniya inda su suke bada amma cinyan suke nufi to da ka cinyan saniya ne ko kafar saniya wanda yace nawa ne wanda yace to ka ka ji duk ai naman zai lalace to alƙali sai ce a sai a sai da namu yanzu idan an sai da nama sai ka je ka kawo shaida ɗaya naka ne ka gaga kuɗin nan ba za a baka to ba za a tsare su ba wanda za a ba wa kuɗin ka ciki to shi ne sai aka ce to idan kuɗin nan ne ba za a tsare ba sai an samu shaidu guda nawa guda biyu Shi ne fa a shahin yayin waqo a hana shi mai naman nan amfani da wannan kuɗin saboda an sai da naman don kar ya ɓaci to sai akwai shaidu guda biyu ne ba shaida guda ne ba ɗaya ne ba za a hana shi za a ba shi ci gaba da sana'arsa idan ka samu ɗaya shaidan shi kenan sai a ke abu na domin wannan ba kayan ne aka tsare ba kuɗin kayan ne aka tsare shahi shahide tare da shaidu guda biyu alwafu shine al'aqalu din dakatar da amfani da abu fi tamanin amma idan cikin kuɗi ne jala'i ya bayyana bima bi'a da abun da aka sayar kaufan don tsoro fi fasadin na bakin abu ne kamar nama kaman kayan gwari tumatur ne da tattasai zai ruɗe ko kuma kayan marmari irin ayaba ne ko goba duk za su iya lalacewa to wannan kai da su za a yi ya ci gaba da shari'a in aka tabbatar da nawa ne ne sai a bashi kuɗin wannan abu mun fahimta misali kamar tsuntuwa ne kai an ce ka ajiye shekara guda wa kafinci mota ne ko kafinci babur ko handset ko riga ko takalmi shekara kana ciki ko? ko sai ya zama kwandon tumatur ne kafin da ko tafai ko ta goba irin kwayan gwari nan ne wanda zai iya rufewa ko abun nan ne abun ne ko makamancin wannan ba ga ana sai dai a ce ka sai da shi ka ajiye kuɗi zuwa shekara kana cikin an same kuɗin sai ka bashi sai ka bashi kuɗi ko albasa ne sai ka sai da ita shi ma wannan tun da shari'a ake shari'a ba sarar da za ta kare bin an fara ta kuma wannan abin an ajiye shi zai rube je a sayar a ajiye kuɗi sayar a ajiye kuɗi da ka yi an sayar sai a tsare kuɗin in ya kawo shaidu guda biyu kafin a yi izari kan azartar da hukunci a ɗauke wa wancan kuduri shi nan sai a dakatar da amfani da kuɗin wannan abu sai ce wa hallifan rantsar da matsalubat shine maqulun bihi dinga can a gaba wa hallifan ka rantsar da matsaluban wato mutane nasa in hajji za a ci gaba da shari'a tumatur yana da zai lalace shi aka sayar sai kuma ya zama shaida adali guda ɗaya ka samu ba adali biyu ba bare a baka kuɗin ka ci gaba da harkokinka bare a hana ka kai wannan kuɗin ba shaida biyu ba ne shaida ɗaya ka kawo shaida ɗaya baya isa ya ce to tun da shaida ɗaya ne shi mai wannan kayan ya rantse billahi la ilaha illa illa huwa ba na wancan ba ne sai a bashi kuɗin ya je ya ci gaba da sana'a ta gwari in wannan ya tsara shaida ɗaya ka tabbatar da shari'a sai a karɓi wannan kuɗin shari'a sai ta karɓa to da haka kenan ko dai shaida biyu ko kuma yin shaida ɗaya ne to zai haɗa da rantsuwa ya ci gaba da riƙewa amma in shaida biyu aka samu ba za a bar shi ya ci gaba da sarrafa wannan dukiyar ba wa illa yakun wa yudlab waqfu ghayr bi raf'in li ithbatin fi al ujira wa in kana sam'un aw shahidun wa yabtaghi zahaban bihi kay yathbut al-haqqu faqbala bi qimatihi kal mustahiq yuriduhu bihi mustahaqqun minhu fi al-thaman yace wa in lam yakul latqun in babu wata alama na gaskiya shine ko shaida dai ba a samu ba ba samu wata shaida kike tabbatar da wato wannan abu na mai da'awansa bane shine ma'anar lataqun asalin lataqun kamar da abu ne amma alama domin yanzu idan kana da riga fara dan tabo ko wani dan manja ya zo ya shafe ka kaga daga nesa za a dinga hango wannan shi ne lantakun idan shari'a ta samu lantakun shi ne an samu shaida guda ɗaya misali saura ɗaya ga akwai alaman wanda ya kawo karan nan yana da gaskiya to shi ne wancan muka ce an samu shaida ɗaya za a tsare za a tsare wannan abun a hana ka in gida ne in mota ne a hana ka hawa har a ta shari'a to wa in lam yakul lantakun in babu wannan alaman ba babu wata shaida ko guda ɗaya wa yudlabu waqfu Kairi raf'in sai ake neman a dakatar da abun da ba gida ba kuma abin da ya shafi bawa ko ta dabba ya daina hawanta in bawa ne ya daina bautar da shi li isbatin don tabbatar da shaidu da suka bi ujjira za a sa masa ajali bi ka bi kuma rana ɗaya ne kawai to da kai da ina da shaidu na zan je zan je ɗauko su gobe zan kawo su da je to kai aje a aje bawan nan aje mashin din nan ba za ka yi amfani da shi ba sai a masa ajali kamar rana ɗaya ko biyu har zuwa kwana shida sai a je a ɗauko amma dogon ajali a hana amfani da abun wannan yana buƙatar shida guda guda ɗaya a ƙalla shine yace faqbala ka karɓa amma bi hi da ƙimansa a ba shi bane ba mun gama wancan ujjila a sa masa wato ainihin ajali daga kwana ɗaya zuwa kwana shida da aka ce bikan jimbe kaman kwana ɗaya nan kwana biyu ya shiga kwana uku suka ce a zuwa kwana shida sai ce wa in kana sam'un idan akwai labari da ya yatsu cewa kayan nan na wani ne wanda ya kai ƙarar nan a wannan ya daɗe ana cewa dama motansa ne ko gidansa ne ko shagonsa ne au shahidin ko shaida guda ɗaya aka samu ba a samu shaida guda biyu ba to shi kuma wanda ya kawo karan wa ya tafi zahabar bihi yana neman ya tafi da wannan abun kai ya tsubuta alhaqu gaskiya ta bayyana yace a bani motar yanzu ba na samu shaida dai ba to a bani motar zan je da ita garin mu in nuna ta akwai wanda suka san mota na ne sai in zo da wannan shaida domin idan yake mota na ne ba lalle ne wancan din ya gane cewa motar bane amma ya je nuna motar wannan ba mota na bane wannan rakumin ba nawa ba ne wannan babur din nawa ne ko aka ce tafi da wasu riga ne tafi da ita zuwa garin su ko wani gari don ya nemo shaida kaga duk wanda zai taho da shi daga nesa ya tabbatar a wannan kan naka ne ni ina da ne kayan ka ne to shi kenan an samu labari ya yaɗu nasa ne amma ba shaidu adalai ko kuma an samu shaida guda ɗaya adali cewa wannan abun nasa ne sai ce to a bashi ya tafi da wannan abun garin su zai karo shaida guda ɗaya don wani shaidan ya tabbatar da akan wannan abun ake jayayya idan ya nemi haka kai ya butal haƙo don gaskiya ka bayyana mufak ba za ka karɓa sai yadda da hakan kai alkali amma bi kimatihi bi kimarsa wato mota ne ake jayayya a kanta amma akwai lalle akwai wanda suka sani suke da labarin cewa motar ka ne amma ba su ba shaidu wani wani nan ba su tabbatar ko ka samo shaida guda ɗaya cewa motar ka ne to shi mai da'awar motar ka kai da kake da'awar motar ka in ne sai ka ce alƙali kana son a baka motar nan ka tafi da ita garin ku Za ka je ka kawo shida ko wanda ka nuna ko wanda in ka nuna musu suna da kihin motar ka ne za taho taho taho da shi to zai baka motan ka tafi da ita don ka je ka karbo shaidan amma bi kimatihi da kimar motan sai a ce to motan nan za ta yi nawa za ta yi miliyon biyar sai a ce to ajiye miliyon biyar ka tafi ajiye miliyon biyar sai ka ɗau motan ga in ka gudu ma baka dawo ba shi wanda wuta ma mota ta zane a ɗauki miliyon biyar a baki in kuma ka dawo ka kawo shaida cewa motar ka ne cikon shaidanka ko shaidunka inda babu ko daya shi kenan sai a baka mota a mayar maka da kiman da ka ajiye na mota a mayar maka da miliyon biyar ɗin a fata mun fahimta amma ka ka kawo shi da ɗaya ko a akwai labari naka ne sai aka baka mota ka tafi da ita babu kima ba abu da ka ajiye in ka gudu da ita kaga shi kenan shi wancan an sha da shi ba za a yi ta da wannan ba za a yi da ba amma da ta ce a ajiye ta wajen alkali ta kawo shaida ɗaya alkali ya kare ta kaga wannan an san tana amintattun amintattun wuri ne sai ce yuri yuriduhu bihi min saman mustahaqqun minhu Ya ce yace kalmustahiq ta jara wannan ba mustahaqqi bane kalmustahiq ko ko kalmustahaqi ne da kalmustahaqi ne kalmustahaqi kamar wanda aka cancanci abun a wurinsa yuri yuriduhu yana son wannan abun bihi ya tafi da shi mustahaqqun minhu wanda aka tantance abun daga ya tafi da shi mun fahimta kenan kaman abun da aka cancanta ne wannan ba wanda ya cancanta ba ba wanda aka cancanci abun auren ba don ka san al mustahaqqu wanda aka cancanci abun auren kaman abu ne da aka cancance shi abun da aka sayar abin da wani ya saya sai wani ya ce ai wannan abun na wani wani ya sayar maka ba kayan sai ya sayar maka ba na ne shine mustahaqi Duhu bihi mustahaqqun min mustahaqqun min wanda aka cancanci abun wurin sa wanda ke kayan kenan Duhu yana nufin wannan abun bihi bihi wai ana nufin hanyar haba bihi Duhu yana nufin sa ay yuridu zahaban bihi kenan bihi din nan ai zahaban yana son ya tafi da shi to Mustahabbin bin wanda aka cancanci abun a wurin sa ina son ya tafi da wannan abun littaman don ya je ya karbo kuɗinsa to iji ala shi ma ka sanya masa wato ainihin ajali da kima ya ba da wannan kiman wannan abun sannan ya tafi da wannan abun don ya karbo kuɗinsa wato ma'ana wannan bakin shi ne kamar abu ne wanda wani ya saya sai aka ce wani ya zo ce nawa ne wancan da ya sayar maka ba ba ne kamar mota ne wani ya je sai ta sai wani ya zo ya ce a wannan motan <laughs> aikawa ne ku kaga kai idan shaidu sun tabbata motan nan ta wanda ya zo ya ce nasa ne dole ka ba da motan kai kuma ka koma wajen ya maka ka ya ka kudinka to shi wannan abun da shi ta wannan motar da aka cancanta din to mustahaqu min wanda aka cancanci motan aure sa wanda ya siyo kaya kaya a wajen wanda ba mai shi ba kenan to shi wannan ne to yuridu yana son ya tafi da wannan abun ya je ya samu wanda ya sayar masa da wannan kayan to wannan motar da ka sayar mijin ba ta ka bane yanzu haka muna shari'a lissaman din ya dawo da kudin ya ce ka biya ni kudi nan. ka bani kudin wannan motar ba ta ka bane in ya karbi kudin shi kuma sai ya dawo da motar wa wajen alkali sai a mayar wa wanda ya kawo kara ku idi ala shi ma ka sanya masa hukuncin baya shine ka ce to kawo kimar motar aje miliyon biyar din kimar motar sai mu baka motar ka tafi da ita in wanda ya baka miliyon biyar ka dawo mana da mota mu mai maka da miliyon biyar ɗinka ya sa masa ajali amma in bai ajiye kudin ba sai ce a to yanzu lalle wannan ya kawo shaidu cewa mota ta sani amma a bar ni tafi da motan nan Kano inda na saye ta zan karɓo kuɗi na sai in dawo muku da mota amma kuma ka aje kiman mota yake bai da shi da wannan ba za a bar shi tafi da mota ba in ya tafi mai aka kenan kaga za a shaɗe wancan wanda ya tabbatar da shaidu cewa motar nan kaga za a yadda ai kai ma haƙƙinka abun duba ne tunda ba sato ta kai ba amma ka ajiye kuɗin mota a baka mota in ka je an biya ka sai ka dawo da mota in kuma dama ha'inci ka sa a ranka ka gudu da mota to akwai kuɗin mota sai a ba wanda ya je sai wata mota irin wannan mota ne an fahimta sai ce iji ala lahu ajalan ko ga yana da alaka da baitin gaba lahu ajalan illam je hina yanqabi fa Wulin, lil mustahiqi wa fusila iji alaka ka sanya lahu a gare shi a jalan ajali shi mai sai tafi da wannan kayan don ya karɓo kuɗi ka sanya masa ajali kamar yadda ka sa wancan sannan kuma ya ajiye kima kamar yadda ka ce wancan ya ajiye kima sai ce in lam ya ci don bai zo ba ina yan qabi yayin da ajalin ya ya an an ka sati daya a kayan nan ka je ka taho da ka je ka tabo kuɗi ka dawo da kaya amma ka ajiye kiman kuɗin wannan kayan to sai ya zama da ya tafi bai dawo ba shi ne yin ƙazi ai da ajali yake karewa to fa qimatuhu kiman wannan kayan da wannan mutumin ya ajiye wanda ya tafi da kayan wanda aka kawo fara bil mustahiqi na wanda ya cancanci wannan kayan ne na wanda ya kawo fara ne to da aka fi a bashi dubu miliyan biyar ya je sai wata mota irin wannan to shi yasa a nan ma lil mustahiqi ne ba lil mustahiqi ba sai ka gyara akwai dan kurakurai a wannan nuska ko da aka faɗi masu ƙiman wannan kayan da aka ce wancan wanda aka cancanci kayan a wurinsa wanda aka kawo ƙaransa ya ajiye to lil mustahiki na wanda ya cancanci wannan kayan ne tun da wancan ya tafi bai dawo ba a fusira sai a rarrabe wannan hukunci ne to da aka sai a yi hukunci a ba wancan kima tun da ajali ya ƙare amma idan wancan ya je dawo wani ainihin wato bayani kuma ana iya wato ainihin sauraron sa sai ce fa in fi qaza naqatin bi aibin fa khayran wa illa faraddun wal halaku ilin jana فمن حامل والأمن bi بحمل ذا وللبعض إطلاق بذاك bi فعملا وفي بذاك فعملا فإن سيكا idan aka dawo da wannan abun za na ƙasin halin kasancewansa ma'abocin tawaya bi aibi da aibi wato an baka kayan ka tafi da shi don ka karɓo kuɗinka ka dawo sai a bawa wanda ya ce kayan nasa ne to da ka zo dawo da shi sai ka dawo da shi bi aikin da aibi tun da wani gari ka kai shi in mota ne ka je kayan accident da ita wani ya je ya bugi bayan motan ko gabanta ko taya ta fashe ko makamancin wannan kaga abun ya samu ne ya samu aibi sai aka dawo da shi da aibi shine ka in sai ka in aka koro abun zaka karban don a je a karbo kuɗi a dawo bi aibin da aibi to fa khayran ba makayirin bane khayran nan ma ka jara fa khayran sai alƙali ka bada wato ainihin zabi ka bada zabi ko dai ya karbi abun a yanda yake mai aibi ko kuma an tsayar masa da kiman abun sa in yace a ah, duk da dai ya dan samu matsala a hanya wa ni na idan zan kake kayan haka inda dan matsalar da ya samu shi kenan in ko ba haka wata ce ah, a yi kimansa a lokacin da ko kuma kiman da aka ajiye kafin a tafi karbi wannan kiman dama aka mota ne muhimmi misali da biliyon biyar sai a ce to yanzu ga mota kan ta dawo amma fa ta yi asibin ko yi sun fashe a hanya yanzu za ka karɓi motan a haka ko kuma miliyon biyar da aka ajiye za a baka sai a bawa shi wanda ya kawo kara yake da hujja zaɓi to da kan yace kima za a baki sai a baki, in kuma yace a baki wannan mota yanda take shi kila ya fi son motar sa sai a baki motar sa din to da kai yana da yana da zabi yace wa illa idan kuma ba ta da aidi ta dawo abun ya dawo saliman ba tare da wani matsala ba to faraddun wannan fa za a mayar wa mai kaya kayan ka shi kuma wancan a mayar masa da kiman da ya aji yace zai tafi da motar ya karbo kudin sa ya je karbo ya dawo ko ya nemo ko ya nemo shaida da wannan kayan don a tabbatar da naka ne aka yi tabo da shaida kuma ba abun da ya samu wannan motar idan riga ne ba abun da ya same ta in takaci ne haka to faratun za a tsayarwa wanda ya cancanta wanda ya kawo kara bara a ce an baka zafi ko ka karbi jima da aka ajiye wannan kuɗin da aka ajiye ko wannan abun ba wannan abu za ka karba domin ya dawo ba tare da matsala ba yace wal halaku inin jana'a wal halaku halakan abun gaba ɗaya inin la'in ya bayyana da ka ɗauki motan kaje za ka nemo shaida ko za ka je a biyar maka da kudinka ka dawo da mota a ba mai mota motansa kawai shi kenan sai mota ta kone gaba ɗaya ko barayi suka saki ba shi ne manan wal halaku halakan abun inin la'in ya bayyana sau famin hamilin asaran daga wanda ya ɗauki abun ne sau da haka wanda ya karɓi mota tafiya da ita shi ne mai asara yanzu wannan kawai a bashi kima kiman wannan kayan tunda shi ya ɗauki wannan dole shi zai ɗauki ya ce wal amnu shartun wato amintan hanya shirɗi ne wato amincin hanya in za a baki wannan kayan ya je wani gari da shi don ya karɓo kuɗinsa ko ya nemo shaida sai ba an san hanyar ba a fashi ba a fashi da makami ba masu kwaki a hanya ba riski a hanya wannan ne za a bashi sharaɗi ne bi habli za da ɗaukan wannan wato daukan wannan kayan sai an tabbatar da fato hanyar dama babu barayi ba a tunanin wani matsala zai faru a hanya na asaran wannan kayan ko kuma na lalacewan wannan abun kafin a baka wasu wani suka ce sharaɗi ne wani ba'abi na ga shashin wasu malamai kuma itilakun itilaki suka ce ko akwai aminci a hanyar ko babu a bashi kawai ba dai aje kiman kayan ba suke na in ma ta je ta lalace duk da shi ya nema shi dai wancan bai zai asara ba ya riga ajiye kiman wannan kayan kawai alƙali sai ba shi wannan kiman haka wasu malamai suka ce kuma da ce bi ka fa'amala bi ka da wancan fa'amala ka aiwatar mana ka kai aiki da maganan farko sai akwai aminci in ba aminci kar a shi to in an yi asara abun aiki ma ba za a so yi asara ba to da in dai ba akwai riski to kar a shi in babu riski kuma a shi shi kenan sai je da in bai dawo ba kuma asara ta ta hau kansa yin abun bai dawo ba sai ce wa yahliku abdun au safihun idza bada shahidun lahu qad la sabiyun abun tala ma lam yu'amil qad walau kana munfiqa wa yahliku madlubun wa yabqa wa sujjila wa amma abun fima tawallahu min mu'a malakin awil musa fa ilakuhun jala yace wa yahliku abdu ba fa yana ranzuwa aw safihun kowawa idza bada shahidun lahu yana da shaida guda ɗaya kat kawai wato aka bunnan ba bunnan bawa ne kawo ƙara na wani haƙƙinsa yana bin wani haƙƙi ko wani abu nasa ne ko kuma tafihun wani wawa wanda ba ban manta abuwa sosai sai kawo sai kai ƙara abu kazan nan nasa ne kuma a ce mashin ne nasa ne sai dai kawo shaida guda ɗaya mutum da ya kawo shaida ɗaya za a ce ya rantse kawai ba sai an ba sai ya girma ba kafin ya rantsa bawan ba sai an yanta shi ba kafin ya rantsa bawa ba ya shaida amma yana iya rantsuwa ya karbi hakkin sa in ya samu shaida guda daya so da haka anan aka ce iza bada shahidun lahu qat don shaida guda daya ya bayyana masa to sai rantsa da bawa da baliki sahu wanda yake wawawa sai rantsa ya hada da wannan shaidan sa guda daya sai karbi hakkin sa sai ce la sabiyun amma ban da yaro shi yaro za a jira ya balaga da bai balaga ba shi kafin ya rantse kenan za a ajiye shari'an in ya balaga sai a haɗa da rantsuwa sai a bashi a bashi haƙi yana da shaida ɗaya ba da ɗaya to za a ce ya haɗa da rantsuwa ba sai ya balaga da ya fahimci mai rantsuwa yace abun tala to uba ma fa ya bi yaro shi ma bai zai rantse wa ɗansa ba bi ma lam yu'amal qat da abun da kai mu'amala da shi ba ko ɗaya yaro ne je harkokinsa yana bin wani haƙi ko kuma wani kayansa shi nan sai aka ce yaro ba zai ya samu shaida ne ba zai hada da rantsuwa ba shin babansa zai rantse a maimakon sa aka ce a'a min ma'anan abun uba tala shi ma yaron ba zai rantse ba bima lam yu'amal bima lam yu'amal qatu da abin da bai yi mu'amala da shi ba ko da ba ne harkan ba yaron ne dai kasuwancin sa ko wani harkan sa yake bin wani haki ya samu shaida ne ba zai hada da rantsuwa ba tunda bai daga ba to babansa ba zai rantse a maimakon sa ba walau kana munfiqan ko da baban shi yake ciyar da yaron ba zai rantsa maimakon yaron ba wa yahliku matlubun to zuya za a yi wa yahliku matlubun shi wanda aka kawo karan sai ya rantsi cewa billahi la ilaha illa huwa yaron nan baya bisa wannan hakkin ko wannan abu ba na yaron nan bane shi ya rantse shi wanda aka kawo kara waya buka sai abun ya wanzu a hannunka sai a bar masa abin da ke hannun ne wanda yaron ya yi da'awan na ne in kudi ne in ma wani abun hawa ne ko gida ne ko wani abu ta ce to yaron ne yana da shi ɗaɗe ne ba dama ya rantse bai balaga ba to kai ka rantse wannan abu naka ne ba na yaron nan ba ne sai ya rantse billahi da billahi da uwa nawa ne sai a ce to an bashi a hannunka ka ci gaba da amfani da shi yaron in ya girma yanzu an ajiye shari'a kenan ko sai ran da ya balaga idan ya balaga shi kenan sai a ci gaba da shari'a wasu jila a rubuta wannan shari'a a kotu saboda akwai wani alkalin ya mutu ko kuma a cire alkali ko ya haukace a wani alkalin ya zo dama ya san kirkin da kayayyakin da sai ya dora akan inda ya tsaya ya ba da muna fahimta to da ka shirya ba ta kare ba amma ka sai ka ci gaba da mu'amala da abun amma in ya kiran tsewa to za ba yaro kayan ya samu shaida shaida guda ɗaya kenan wato ya tuna min wani ne a wani babbar bare da aka wani dan biki ce aka ce a fila ta wani ya ba ni labarin sa a ɗin da turancin kuma ya wini ya yi nasara aka ba shi kayan ga wannan barbare ya yi ka rubuta shi in yau kai ne alkali gobe ba kai ba ne ke sa sai a yi ta rubuta shari'a in wani ya zo ana son ya haɗa da rantsuwa shi ya zama ba baligi ba to tun da kai kai wannan mu'amalan kai ka saya masa ko ka sayar masa in baki ne kai ka ba da bakin dukiyan yaron to kai uba ka rantse billahi la ilaha illa huwa wannan kayan yaron nan ko ina bin wani kaza in wasi ne ya rantse ai ka gana tun da kai kai mu'amala ai nan kamar naka ne amma yaro ya je yayi abun sa baka san yaye ba to ba za ka rantse a maimakon sa ba ya ka ai za ka rantse akan gaibu kenan to ba za ka yi ba shine ma'anan aiki na farko to da ka fa ihlaquhu rantsuwan rantsar da shi in jala ya bayyana shi uba in shi mu'amalan in shi harkan da dukiyar yaro ko kuma wasiyinsa shine wanda yake karkashin renonsa in shi ya harka da zukiyar yaron to zai rantse a maimakon yaron ba sai yaron ne zai rantse ba ai nan kan shi ya kamata dama ya rantse tun da shi ne ya yi wannan mu'amala din shi ya san komai da komai an ba tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh